أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آية الله أكبر الله أكبر الله أكبر waya muna kiran ku ku zo ku bi Allah muna cewa ku zo a bi Allah hanyar Allah hanyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ku tsaya kuna to ai mu ma ita wannan hanya da kuke gani hanyar qudama'u da najaba'u da aswiha'u da autadu da wai su ba zababbu ne kaje wata shega taka wai su ba Allah ya zabe su Allah ya zabe su ana rama kai hafizin Qur'ani ne ka hada shi Qur'ani daga bakar hannasi kawo mun aya inda Allah ya ce inna Allah hasafa gauti amma dai mahaddatan gaskiya na san sun san babu duk da ni oh, oh, ne sama sama ne amma dai babu babu to akwai inna laha tsafa jailani wa kailani a ah, babu ba. tijani no no hmm? to wai kun ce wayan da mutanen Allah ne ya zabe su a ina ya zabe su ina Allah ya ce ya zabe su ah to ai Allah ya zabi mutane ba shiru yake ba faɗa yake ko shiru yake yi wayanda Allah ya zaba Qur'ani ya fada mana ko bai fada mana ba Allah nan ba je kali Ibrahim ga ya musu wayanda Allah ya zaba inna Allah hasafa adama wa nuha hasafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin Allah yace inna Allah hasafa adama lalle Allah ya zabi annabi Adam wa yace ya zabe shi wa ya ya zaɓe shi ana rama kuma surutu da hasin maji ta bahu rabbuhu fa taba alaihi wa da maji ta bahu rabbuhu fa taba alaihi wa Allah yana magana kan annabi Adam ya ce sun maji ta bahu rabbuhu daga nan sai ubangijin sai ya zaɓe shi fa taba alaihi ya karɓi tubansa fa hada sannan ya shirya da shi wa ya ya zaɓe annabi Adam inna Allah tsafa adama wa nuhan allah yace ya zabi annabi nuhu wa yace ya zabi annabi nuhu wa ala ibrahim allah yace ya zabi annabi ibrahim da iyalan gidansa wa yace ya zabe su wa ala imran allah yace ya zabi imran da iyalan gidansa wa yace ya zabe su alal alamin akan mutanen duniya gaba ɗaya da suka rayu da shi ga allah ya zabi mutane ya ce ya zabe su faɗa mana inda allah yace kai ma naka ya zabe shi a'ida kai ana ramma kai je ka cikin suratul nahl faɗa musu wani da Allah yana magana yace inna ibrahima kana ummata qanitan lillahi hanifa wa lam yakun قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله يتي إن واتو أيضا الله يتي إن إبراهيم للي أن إبراهيم كان أمة ياكسا تيجا غوراني قانتا ميتوالي وميكان كان دكيغا الله قانتا لله hanifa ya karkace wa shirka ya miƙe sak zuwa ga tauhidi shirka tam tauhidi sak inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa Allah yace wa lam yakun minal mushrikeen annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai ba shakiran li an ummihi annabi ibrahim mai godiya ne ga imomin Allah sai Allah yace ijtabahu Allah ya zabe shi da Allah ya zabe shi ya faɗa ko bai faɗa ba kai faɗa mana inda naka Allah yace ijtabahu a Qur'ani a ina ya faɗa a ina ina ayar ayar wace iri ce makiyya ce ko madaniya ko kaulahiya ko morokiya ko ina aya kai ana ramma ai in baka manta ba wayannan ka dai Allah ya zaba ba idan ka je suratul arafi Allah ya faɗa mani wanda ya zaba da Allah ya zabe shi Allah bai shiru ba sai dai ya faɗa wa mutanen duniya kuma ya faɗa a cikin alqur'ani qala ya musa in safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ala nasi bi risalati wa bi kalami saboda haka wa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin Kala ya Musa, Allah ya ce ya kai Musa, in nistafaituka lalle ni na zaɓe ka alan nasi, in nistafaituka alan nasi, hmm. lalle ni na zaɓe ka akan mutane, bi risalati na baka appointment ka zama manzo, na baka sako na aika na ka je ka isar. Wa bi kalami sanan yi magana tare da kai kai tsaye ba tare da wasu ta mala'ika ba. Allah ya ce fa kuzma a ka riƙe abin da na baka nan na falala da daraja da zaɓe da girmamawa wa kun mina shakirina ka zama cikin masu godiya kai Allah da ya zaɓe shi ya faɗa ko bai faɗa ba wa yace ce ya zaɓe shi a ina ya faɗa har yanzu muna bin ka bashi kai naka ina Allah yace ya zaɓe shi kai alarama akwai wasu zababu da Allah madaukin sarki ya kirga mana a cikin suratul al'adu. sai da Allah ya kirga mana annabawa guda ɗaya har guda goma sha takwas Allah ya ce ya zaɓe su gaba ɗayan su wa tilka hujjatuna atayna ibrahim ala qawmi atayna ibrahim ala qawmi mun samu ɗaya narfa'u darajatin man nasha إن ربك حكيم عليم نعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإلياس ويونس ولوطا نعم وزكريا ويحيى ويحيى وعيسى وإلياس موسى مقوم شهدوا كل من الصالحين شهدوا شهدوا وإسماعيل ويونس ولوطا وإسماعيل وإسماعيل ويونس ولوطا طيب على ربهم يسوش أنا بإيدوا وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وذرياتهم وإخوانهم الله واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم annabi nawa Allah ya lissafa annabi goma sha takwas sai Allah ya ce waji ta hun gaba ɗayan su mun zabe su inji Allah to wai har ban ji sunan naka ba shi ma da kake zababbe ne wai zabe shi kai tell me speak please why are you quiet ina hujjar ka take ina ka samu hujja ana ran ma ba su kare Allah ya zaba ba je ka sura fi shura akwai su zaba mu shara'a lakum min ad-din ma sayna bihi nuha ma wasaina bihi nuha min ad-din ma wasa bihi nuha wal ladhi awhayna والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا يا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله حيو حكا سجي على رمى حيو حكا سجي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء الله أكبر تشاء الله أكبر da Allah ya lissafo wayannan annabawa sai ce Allahu ya ji tabi ilaihi man hmm. wayannan Allah ne ya zaɓe su Allah yana zaben wanda ya ga dama zuwa gare shi ba kai zaka faɗa mana wanda Allah ya zaba ba hmm. kai ba namiji ba ko mace Allah ya zaɓa sai ya ba da labari wa iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa ya maryamu inna مريم إن wa اصطفاك wa واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الله يتيك أما تلوك تند ملائكو ke faɗawa Maryam ya Maryam ya ke Maryam inna Allah lalle Allah istafa ki ya zabe ki wa zabe ta ya yi shiru ko ya bada labari mace ce amma da ya zabe ta sai da ya fara aina ina a Qur'ani inna Allah istafa ki wa dahara ki sannan ya tsarkake ki wastafa ki kuma ya zabe ki ala nisa'il alamina a bisa sauran mata na ainihin duniya waɗanda kika rayu da su wa ce ya zabe ta to wai na nan da kuka ce ai zababu ne saboda haka mu yin izala ai mun bijire wa ita wannan hanya hanyar zababbu zababbu to ai muna cewa ku zo a bi Allah kuna a zo a bi gausi muna cewa a zo annabi Muhammadu kuna da riyallahu anhu gara ku kuma shi ma da riyal wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar mm. me yasa me ku ne muna kiran ku zuwa ga tsira ina kira ku zuwa ga tsira wata da'una ne ilin nare kuna kira ta zuwa ga wutar jahannama duk wanda ka rike ba Allah ba duk wanda ka rike ba Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ka rike hanya kishiyar ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi jahannama za ta kai ka ba mai hana ka tafiya wuta lahira babu shi duk wanda ya yaudare ka yaudara ka kawai balle aka zauna kana jira wai za a saka cikin aljihu dan kai kafin kowa rashin hankali yanzu za na taron mutanen da ke wurin nan sun kai dubu saba'in mun kai dubu saba'in taron mun nan yanzu na ce an tashi daga wa'azi da Allah kar kowa ya shiga mota duk kowa ya bari zan zuba ku aljihu zan kai kowa gida na bakin kura mu aje su a bakin kura na gwallaga duk zan dura ku a cikin aljihu na anguwar jaki a yi jaki da su <laughs> da Allah ya za ku ce a sai ku ce bala ya sha kwaya ko don ban da gata shi ga wani ya ce zai dura an ce ba matsala wa ya kauni mali ad'ukum hukum ilan najati wa tad'unani ila nar tad'unani li akfura billahi kuna kira na in wa Allah wa ushrika bihi in hada Allah da wani a wajen bauta ma laysa li bihi ilm wanda ban da ilimi a kansa wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar alhali ni ina kiran ku zuwa ga Allah maboyayi ina kiran ku zuwa ga Allah mai gafara ya ku mutane wai ina tunanin ku ya tafi ne wai ina hankalin ku ya tafi ne wai me ya laifin yan izara da suka ce a bi Allah me ya laifin yan izara da suka ce a rike hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me ya laifin mu in dai kuna san annabin nan da gaske dan me da muka ce a bi shi ba kuka ce ba za a bi shi ba why ka zo kai ta da'awar annabi Muhammadu a baki fuska ka ba irin ta manzo ba tafiya ka ba irin ta annabi ba wandan ka na jan kasa ka yi tuwa-tuwa ka ka kuma sai ka zo kalli ahli sunna wai sune ba sa san manzo ku ku ne masu san manzo wa kullun yadda i wasalan bilaila wa laila la taqirru lahu bi zata wata kyakkyawar yarinya ce sunanta laila aka samu wasu samari guda biyu suna dande aka ce me ya hada ku yace wannan ne kawai yace yarinya ta laila wai yarinya shi ce yace ƙarya kake ki suka sake rukumewa aka sake bare su dai aka raba su da kyam akwai wanda tijo mai hankali yace wai lailan nan ta mutu ne aka ce tana nan da rai yace to a kira ta mana sai ta faɗi waye saurayin ta matsalar ta kare sai suka ce eh, sun amince hanyar da za a warware matsalar kenan aka kira laila aka ce cikin wayannan samari guda biyu waye saurayin ki ta kura wannan ido ta kura wannan ido tace billahi lazi ba wanda na taba gani a cikin su soyayya yan bid'a ga manzo kenan kullun yadda iwa salam bilaila wai ya muna kiran ku zuwa ga hanyar Allah muna kiran ku a zuwa bi Allah bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene laifin mu a kuma kun ga wani ikon Allah Allah madaukin sarki sai ya kara bayyanar al'umma gaskiya yake yanzu kwa matarar da aka yi a sabuwar Madina da ba da ranmu muka ga abin ba wani an faɗa hankalinsa bai iya kama, ko zai kama ya zuwa ya cikin ku ya taɓa tunanin za a yi wa madina annabi muhammadu kishiya madina annabi muhammadu gabar ga wata yamma ina madina annabi muhammadu take ita waccan madina ina take yanzu kai annabi muhammadu na gabar kai yamma kuma waka zauna kana jira har sai mun zo mun ce kai dan wuta ne ka yi baran-baran da manzo annabi fi shikin wa anta fi shikin akar sannan wannan kare da wani wai kuma jira kake har sai mun zo da kanmu mun ce kai dan wuta ne kai alaramma ba Allah bai faɗa suratul nisa'i ba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ya zai نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله يتي ومن يشاكك الرسول duk wanda ya ayaga da annabi turka shi ayaga annabi ya gabar kai kai yamma an yi ayaga ko ba ayaga ba wai yanzu rauda ma ga wata can an yi wai ake da ra'uza. annabi ya ce ma bai na baiti wa min bari raudatun min riyadul janna to akwai wata ra'uza a can ita ma masallacin annabin an yi a can kabarin annabi shi ma an sake yin wani a can kuma yadda wancan ake nema ake zuwa a yi ziyara wanda ma za a je a ziyara ai kun ga kasaɗe yadda mutane ke shafan karafuna suna shafawa a jikinsu wai gadon da wani shehu ya taɓa kwantawa kai ana shafar gadon ana shafawa ana kuka mata ba hijabi an gwamutsu an cuɗanyu an abin nan an an kuma wasu da harami a jikinsu akwai wanda da harami suka ji ko madina annabi ana zuwa da harami madina annabi ana sa harami in za a je har da ruwan zanzan wai aka ɗebo wai akwai ruwan zanzan a senegal ruwan zanzan akwai wanda ya zo da ruwan zanzan gombe ya ba wani wai kamu ni je ka je ka kaiwa ni kabiru nake so ka kaiwa in ma ya ƙesha sha a jikin gatan gidan shi wai na kisha ma watsa jikin katanga gidana to ma watsa jikin katanga gidana sai kaka ya zo ne ya je kawai ya je Senegal ya ɗebo ruwa a leda wai ya kawo maka ruwan zanzan ne ba kara ka sha wa wata ba wallahi kara ka sha faro kenan wannan abin da ya faru ai a zamanin mu a raye ya faru ko ba ka ba hmm. annabi ya ce la wato ba la tashaddu rihal illa ila salasati masajid ba daure ka daura kayanka da sunan kai wani masallaci ziyara sai masallatai guda uku masjidul haram sai almasjidul nabawi sai masjidul aqsa sune aka yi daka hada kayanka domin kai masallacin ziyara to su waye suka hada suka nausa da sunan za a je nemo tabarraki za a yi wata ibada ta musamman ya hada wani wai ya je da kafa wai da kafa je an yi hira da shi a gidan rediyon abc na adamawa aka yi hira da shi aka ce to ka san hanya ne ya ce ban san hanya ba aka ce to cikin daji ba ka haduwa da namun daji ya ce kwarai yana haduwa da su aka ce da namun daji ya kake yace sunan inyasi nake kira sai su watsi da zakoki da kuraye sun tankaro ne sai in ce inya inya na je har adamawa na masa sai karga sai me yasa nake faɗa a bauchi ba nan na fara faɗa ba sai da na je har adamawa na yi challenge din malaman da ke cikin adamawa don me za a yi shegantaka irin wannan da fitsara wa addini su sa ido sai dan jarida ya tambaye shi ya ce to kai kan ka taba zuwa madina annabi muhammadu yake shi bai taba zuwa ba sai aka ce masa to yanzu da madina annabi muhammadu ta yasi wacce tafi daraja da girma sai ya ce gaskiya madinar in ta fi amma ya zai iya kwamfiyarin abin da bai ga duka biyun sai aka tambaye shi to yanzu da annabi muhammadu da inyasi wa ke gaba tun da dai madina inyasi ta fi madina annabi muhammadu sai ya shiru ya ce to gaskiya ni ilimi na bai kai nan ba da annabi muhammadu da inyasi ban san wane ne ke gaba ba ni gaskiya ban iya cewa inyasi ya fi annabi muhammadu kuma haka ba zan iya cewa annabi muhammadu ya fi inyasi ba ni Ya kaji wa bai san da madina annabi muhammadu da madina inyasi wace ce madina inyasi tana gaba da madina annabi muhammadu amma da annabi muhammadu da inyasi bai san waye a gaba ba bai san waye ko wani girma a cikin su ba a nan fa a gidan rediyo fa gidan rediyo wani irin rashin hankali ne wannan kai wayanda kuke cewa sai mun zo mun bi su la jarama anna ma tad'una ni ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah hmm. wai wayanda kuke kiran nan kan ina sunan su a qur'ani a ina annabi ya ambace su a ina kuka samu su wai waye musu rijista waye zaɓe su waye ce ya turo su waye aiko su ina kuka gan su ina wai bari in tambaye ku wayannan kamin a haife su ana musulunci ko bai kamin a haife su da ne ake musulunci da ƙur'ani da ne to me suka zo da shi yanzu an kwantar da kai aka ɗora maka wuka wuya kace sai ka faɗi mai rariyar lahu anhu ya kawo me zaka nuna kuma dai shi da rariyar lahu anhu kaga abin da ya kawo ya kawo gifari, yanzu tsakaninka da Allah shi ya kawo istighfari gifari? Hmm. yanzu ana ramma a qur'ani Allah bai magana istighfari ba kamin a haife shi 真有些吗？ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ilaha illallah shi ya kawo ta ba wani abu ne dariƙan nan ba istighfari da la ilaha illallah la ilaha illallah akwai ta qur'ani ko babu فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات شهد الله annahu la ilaha شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أقول سورة لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم كذلتي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يا سورة النساء الله لا إله إلا هو الذي يجمع أنكم إلى يوم القيامة الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم دوين لا إله إلا الله وإله ساموس to da salatin annabi shi ya kawo salatin annabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa da yace wa nabi salati radiyallahu anhu shi ya kawo ah watakila kace ya zo da salatul fati salatul fati ma ba shi ya zo da ita ba muhammadu bakari ne ya zo da ita magana tana jawahirul ma'ani in karya dake a kamo ni in nuna shi ma mama yayi ko ba mama yayi ba ba tashi ba kuma salatul fati ba salatin annabi bane dan ba annabi yake yi salatin ba eh suka hada na yin salatin annabi domin abinda mutane suke coge su da suka ji an ce Allahumma salli ala Muhammadu sai suka dauka Annabi Muhammadu ake wa salati Muhammadu guda biyu ne akwai Muhammadu Rasulullahi akwai a Muhammadu Bakari Muhammadu guda biyu ne to ita salatin Muhammadu Bakari mai salatin shi ake wa salati ya zaka ka gane wannan aka ce Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammad kayi salati ga shugabanmu Muhammadu wani Muhammadu Muhammadu Rasulullahi a Muhammadu Al-Fatihu wanda ya bude lima'u gulika abinda aka kulle in ka ce annabi muhammadu ake wa salatin me aka kulle annabi muhammadu ya bude an kulle annabta kamin annabi muhammadu ah. to kenan babu in an ce annabi muhammadu ake yi wa salati to me aka kulle kamin zuwan annabi muhammadu har annabi muhammadu ya bude menene shi ku kora mana me aka kulle kun san inda wata ke? a ah! da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce daga yanzu ofar annabta in tura wani wahayi an gama babu shi daga aikowa daga aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kani annabi Muhammad a rufe annabta ba a rufe ba sai bayan an aiko shi tukuna sannan aka yi ne aka rufe to sai Muhammadu Bakar ya zo ya ce shi ma an masa wahayi an turo masa ya bude abin da aka rufe ko bai bude abin da aka rufe ba kenan wani Muhammadu ne alfatihul ma ugulika wanda ya bude abin da aka rufe annabi Muhammadu ko Muhammadu Bakari kenan wa ake wa salati tun daga nan za a gane yau Jos just wasting your time salatin ba na annabi ba in kana neman salatin annabi je ka buhari je ka Musulun da sauran tafan musulunci ga hadisai dan ingantattu da suka tabbatar maka da salati original garariya garau da dumi ɗumin su wanda kana iya dafa qur'ani ka rantse kana iya rantsewa duk inda ka ga dama ka ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa wannan salatin daga annabi ya fito annabi ne ya karantar da shi ni kuma na san ko giyan wake ka sha ba ka rantsewa da Allah ka ce annabi ya koyar da salatul fati ko kuma dan gantaka wai tafi fi qur'ani sau dubu shida kwanan nan wai fa a gidan talabijin ake hira a gidan rediyo ake hira da wani malamin bid'a bayan ya gama firan malamin bid'a mun je an yi hira da mu warware abin da yi yadda ya shuka mun tone gidan rediyon adamawa wani dan jarida kwata kore yana nan da rai bai mutu ba shi ya hira da malamin bid'ar bayan ya gama muka je aka ba mu fili awa ɗaya muka warware abin da aka shuka muka tore mu ba zagaye-zagaye muke ba in ka kaje kai tsiya sai mu je wurin mu haska ba wai sai an gama abu ne a zo ana surutun banza da waje ba mu inda muka je wai ana tambaye shi to wai salatul fatin nan waye kawo ta yace Muhammadu al-Bakari Qur'ani waye kawo shi daga waye aka samo shi yace daga wajen Allah to ya zai Qur'anin Bakari salatul fatin Muhammadu al-Bakari tafi ƙur'anin Allah ya ce to me abin mamaki a ciki dan jarida ce mun ga wannan Allah ne ya saukar wannan kuma na wani ne ya ce bari tambaye ka wa ya halitta raƙumi dan jarida ya ce Allah ya ce wa ya jirgin sama ya ce bature ya ce to raƙumin Allah da jirgin saman bature wanne ya fi gudu dan jarida ya ce jirgin saman bature ya fi gudu ya ce wanne ya fi ɗauka kaya da yawa ya ce jirgin saman bature yanzu an ce ka zaɓi da ne za ka zaɓa raƙumin Allah ko jirgin saman bature ya ce jirgin sama ya ce ah, to an yadda ƙur'anin Allah yadda jirgin saman bature ya fi raƙumin Allah haka salatul fatin muhammadu bakari ta fi alƙur'anin Allah wai sai mutum ya yi wannan shegantaka mun yi magana wai sai a ce wai bamu da kunya ai yara ne marasa kunya har a fito ana zagin mu a jarida har a fito ana zagin mu a tarurruka fitinan ne fitinan ne dan gidan haruna dan koli fitinan ne fitinan ne to na ji ni yaro ne yara marasa kunya na ji ni yaro ne na yadda ni yaro ne ana gafarta malam to da Allah barin tambaya hadisin da na ja shi ma yaro ne ko ba hadisi na karanta ba ayat da na ja ita ma yarinya ce to da me ba za a yi kira hadisin ba tunda shi ba yaro bane sanan da Allah barin ki tambaye ka da aka fara haihu ka kamin a haife ni laifi na ne ba ku an samu ba laifi na ne to dan me za hukunta da laifin da ba nawa ba wai ya za mu ja aya ka zo ka babu misalan banza wannan abin da ya faɗa da raƙumi da jirgin sama bature aya ne hadisi ne to ni ga aya قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله يتي قل كفنا مسلا إن اجتمعت الإنس والجن ba ma bakari shi kadai ba da za a tara mutanen duniya da aljanun duniya duk su taron dangi ala an a tubi misli hazal qur'an a bisa su zo da kwatankwacin Qur'ani ba su zo da abin da ya fi Qur'ani sau dubu shida ba su zo ma da kwatankwacin Qur'ani Allah yake la ya atuna bihi ba za su iya zuwa da shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi suna taimakawa sashi ba su iyawa inji Allah hmm. aya na ja ko ba aya na ja ba to kai ka kawo aya kai kuma inda Allah ya ce ga wani zai iya zuwa da abin da ya fi Qur'ani kawo aya ina aya to ya za mu ja aya kai kuma ka zo kai ta bamu misalan banza da wuce mu ja aya kai ka zo kai ta wani kwatance kwatance dan izala jahilai ne ba su san ilimin zahiri da batini ba shi ilimin milladunni kaman ka tsaya gaban madubi kaga ga wani a ciki ga wani a waje ko gyada a shuka hayan na ciki ganyen na waje zahirin da batinin kiran <laughs> wannan aya ce hadisi ne ko misali ne na banza da wahi kai ana rama unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila na'am je ka tantake suratul isra'i wala yatunaka bi masali ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إنا ما يفعل وعد جدد قوديا قال مدوك كين سركي wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan makeken fili a kuma cikin wannan gari na tilde aka ce tilden fulani a kuma wannan jiha ta bauchi a kuma wannan ƙasa tamu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon larafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na ƙasa wanda shine kusan wa'azi na farko bayan ibada da aka gabatar wato ta aikin hajji da sallar idi da layya ga waɗanda ba su samu damar tafiya aikin hajji ba da dama daga cikin mu sun samu isowa wannan ƙasa kuma suna saukowa daga ƙasa mai tsarki da ɗumi-ɗumi suka wata zarce zuwa wajen wannan filin wa'azi wa'azin til daga alama Allah ya sa masa albarka ƙarƙashin wannan rumfa da ke bayana gingima gingiman maluma ne na sunna suna wurin a zaune a halin yanzu kowa ka gan shi ya sha gemu ga saje ga ƙarye ga ɗagaggen wando ga salati ga manzo ga ga ga sakataren majalisar malamai na ƙasa fadilatul hafiz sheik alasan sa'id adam jos muna tare da shi a wannan wuri mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa na biyu kuma shugaban ƙungiyar izala sarkin izala na jihar taraba gaba ɗaya fadilatul doktor ibrahim jalo jalingo muna tare da shi a wannan wuri malamin nan da muke wa lakabi da karamin tsuntsu da babban gida Sheikh Abdullahi Bala Lauyola muna tare da shi a wannan wuri yanzu na Sheikh Sani Akir ya sauka daga wannan wuri Abdul Basir Isa unguwar mai kawo turnuku shi ma yana wannan wuri idan ka zagaya wacce rumfa gingima gingiman ma ne fadilatul doktor Abdullahi Sale الباكستاني الكنوي المكي المدني الكشناوي الدوروي yau wa'azi a tun da bamu san lokacin da za a tashi ba Wataƙila hata in ilfajar Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah darasi da aka ce zan yi magana a kansa a kan wannan mimbari wato shine haɗin kan musulmai da kuma wajabcinsa wannan magana babba ce tana da girma kwarai da gaske kuma akwai bukatan a tattauna a kanta a kowane irin lokaci ma ballantana wannan lokaci da muke ciki ba lokacin da ake da bukatan musulmai su fahimci juna su haɗa kai akan abubuwan da suke fuskanta na rayuwa kamar wannan lokaci da muke ciki saboda haka ina ganin zaɓen wannan darasi wato ya dace da lokacinsa wai dama an ce lokacin abu a yi shi wato duk lokacin da aka ce an zo irin wannan lokaci na zaɓuɓɓuka da ake a tarayyar ƙasa ana samun matsaloli da yawa sai ka samu rigingimu da cece ku ce ya fara yin yawa a cikin al'umma musulmai ko da sunan bambancin fati ko bambancin jinsi hakanan kawai saboda wannan na waccan jam'iyya wannan na waccan jam'iyya kaga an kirkiro wata gaba ta ba gaira ba dalili na yi mamaki kwarai da gaske a nan na ziyarci wasu yankuna a cikin jihar jigawa na yi mamaki irin yadda na ga musulmai suna kunna wuta a gidajen musulmai 'yan uwansu musulmi na dannawa gidan musulmi wuta saboda kawai bambancin siyasa ba a nan abin ya tsaya ba har ya kai ga a samu yarinya a kwantar da ita a sa wuka a yanke ta sai an gutsura kan gaba daya a sa kan a wai ana so a yi yarfen siyasa a ga gidan wani dan takara ya kamata a je a jefa kan yadda in an gani za a ce mai yanke kawunan mutane ne ya je ya shiga wani rikici saboda wani yana so ya ci zaɓe wannan bala'in kuma wai a cikin al'umma a ce irin wannan yana faruwa ba zan manta ba zaɓuɓɓukan da aka gabatar a ainihin wancan zaɓe da aka yi a cikin kano matsala ta taba kai ga mutum wanda ya mutu an ɗauki gawarsa za a kai makabarta a binne 'yan ta'adda suka zo da makamai 'yan siyasa sun ba su kwaya da wiwi sun sha suka zo da adduna aka tarwatsa masu ɗaukan gawar ita gawar aka yi gunduwa gunduwa da ita wai gawar ɗan adawa ce ya mutu ma ba a yafe masa ba bala'in ya kai ga akwai wanda ya mutu an binne aka je aka tono gawar a kabari aka tuɓe ta aka ɗauko ta masu zaman ta'aziyya aka zo aka jefa musu gawar wai saboda gawar gawa ce ta 'yan adawa kaga saboda bambancin jam'iyya wayannan na iya zubar da jinin wayancan wayannan na iya kashe wayannan a ɗabi matasa in ba sa'a ba ko matasa musulmai a ba su bula da ashana a ba su wiwi su sha ruwan kwata wanda aka masa mis da kashin kadangare su shaƙi tururin juji ko tururin masai ko man fetur ko faratin flute a tura su suna yin ta'addanci akan yan uwansu ba don komai ba sai saboda bambancin siyasa wani abun bakin ciki su kuma masu tura yaran suna ta'addanci ba za ka ga ɗansu ko ƙwara ɗaya a cikin harkar ba sun tsana ƴaƴayensu sun kai ƴaƴayensu wato ainihin ƙasashen duniya inda za su je su wo ilimi nagartacce su dawo su ci gaba da bautar da sauran al'umma sun mai da 'ya'yan talakawa mahaukata su kuma 'ya'yansu na Cambridge University 'ya'yansu na Manchester University 'ya'yansu na Texas University 'ya'yansu na Singapore 'ya'yansu na Middlesex University 'ya'yansu na Miami 'ya'yansu na Los Angeles 'ya'yansu na Chicago wannan duka wai da sunan ita wannan siyasa to ya ku bayin Allah wajen haɗin kan musulmai wajibi ne musulmai su haɗa kai saboda dalilai guda biyu dalili na farko da ya sa musulmai ba ma a najeriya ba a duniya gaba ɗaya suke da bukatar su haɗa kai saboda ita duniyar karan kanta su cece ta domin duk lokacin da jagorancin duniya ba a hannun musulmai yake ba akan samu matsala saboda gagarayin adalci musulmi yana da imani da Allah addininsa ya hana shi ya zalunci addininsa ya hana shi ya cuci wani addinin shi ya hana shi ya danna haƙƙin wani wannan ne yasa idan musulmi yana jagoranci zai iya kokarin sa ya ga kowa da kowa an bashi haƙƙinsa lokacin da duniya ta zama musulunci ke juya ta ka ɗauko tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam larabawan madina ba wai musulunci musulunci kawai ya basu ba bayan wannan ya cece su daga ƙangin yahudawa wayanda suka zo suka yi amfani da bashi da ruwa suka karɓe gonakinsu na dabinai suka karya tattalin arzikin larabawan suka mai da su ba kowa ba wato musulunci hatta duniyar larabawan sai da ya ce ta musulunci ya ceci duniyar mutanen makka daular farisa da musulunci ya ruguza ya ceci rayuwar al'ummar daga zaluncin mulki na kisira kisira da ake da su a cikin ƙasar da musulunci ya ruguza daular Rome ya ceci Rumawa daga zalunci na sarakunan su a daidai wannan lokaci kenan musulunci musulmai su haɗa kai daga cikin makasudin haɗa kan ba don amfanin musulmi kawai ne don amfanin al'ummar duniya a cece ta daga zalunci har wanda ba musulmi ba albarkacin kaza ka dangare sai ya sha ruwan kasko idan muka kalli yadda duniya take a halin yanzu akwai zalunci da aka cika duniyar da shi dalili kuma shi ne karɗa jagorancin duniyar da aka yi ya zama hannun yahudawa jagorancin duniyar yake a halin yanzu don me yasa nake a hannun yahudawa domin su ke juya siyasar duniya da tattalin arzikin duniya sai dai da su duk abin da ka iya sa wani ya maka to kada ka yi abin da kanka ka sa wani ya maka wannan shine ka'ida ta bai hude idan kuka kalli irin abin da ya faru hatta a wayannan kasashen namu na afirka daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar da goma idan ka gangaro har zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da wani abu za ka ga irin ta'addanci da zalunci da aka yi wa kasashen afirka wato ba wai musulmai kawai ba ko musulmi ne ko arne ne ko ba majuse ko ba menene addininka irin wariya da mulkin mallaka da mulkin danniya da aka musu a wannan tsakanin lokaci daga wannan afirka tamu sai da aka ɗabi sama da mutum miliyan goma aka mai da su bayi aka kai su ƙasashen turawa suna aikin noma a gonakin rake aka rinka wulakanta su ba wani ɗan adam a duniya da zai iya ƙididdige adadin mutanen da aka kashe a ƙasashen afirka kamin a ɗabi wa'annan mutane sama da miliyan goma ba wanda zai iya ƙirga adadin waɗanda suka mutu da yunwa akan hanya da cututtuka da wahala da bala'i kamin wayannan bayi a samu shiga da su ƙasashen turawa wato ta'addanci na da aka yi kan al'umma akwai ƙabilun da an ma shafe su daga doron ƙasa gaba ɗaya akwai ƙabilun da an yi ittifaki ƙabilar tana da yawa dubbai amma sai da ya zama a ƙabilar kuka dawo a duniya ba su wuce mutum ƙwara uku ba duka an halakar da su ta wannan hanya irin wannan zalunci da aka zo aka yi aka mamaye kasashenmu najeriyar karan kanta tana ciki domin idan ka duba za ka ga ƙasar faransa da aka yi watanda ta kwashi nata ta kwashi irin su morocco ta ɗabi irin su algeria ta ɗabi irin su tunisia ta ainihin wato wawur irin nata ta ci gaba da bautar da su ƙasar ingila ta zo ta wawur irin su najeriya irin su ƙasar ghana irin su sudan irin su zimbabwe irin su masar ita ma ta ci gaba da mulkin mallaka a kansu ƙasar italiya ta kwashi irin libya su jamani aka zo aka yi watan da afirka aka rarraba ta aka ci gaba da azabtar da bayin allah da basu ji ba basu gani ba da sunan mulkin mallaka aka rinka tatse arzikin ƙasashen aka rinka tatse shi wato ana tafiya da shi ana raye ƙasashen turawa tun a wancan lokacin wani zai ce yanzu an tsira yanzu ma ba a tsira ba daga lokacin da guguwar neman yancin kai ta fara kadawa a duniya ta fara kadawa a kasashen afirka mutane suka ga ya zama wajibi su tashi su nemi yancin kansu wato bature mai jan kunne ya gane cewa zamansa da mulkin mallaka ta riga ta kare sai ya koma ya zo da sabon tunani ya ce to bari ya murdo ya sake bullo da wani sabon tsari na mulkin mallaka wanda zai yi al'umma wannan shi ya kawo bayan an ce an ba mutane yancin kansu gaba daya sai aka dawo aka sake yaudarar kasashen aka ce duniya ba za ta iya zama lafiya ba lalle a samu wata majalisa da za ta haɗa kan duniya ta rinka zartar da lamurra da yawun mutanen duniya gaba ɗayansu wannan shi ne tsarin da aka kawo ƙasashen duniya da aka yaudare su da abin da suka gani zahiri cewa kamar adalci ne sai suka amince abin da ya kawo aka kafa wato ainihin wato majalisar ɗinkin duniya wato aka samu daman kafa ta tun kamar 1945 bayan an kafa majalisar ɗinkin duniya sai aka sake zuwa da wata sabuwar yaudara cewa idan mun ce za mu taru gaba ɗaya wajen zartar da matsala za a sha wahala mu yi wani ɗan ƙaramin kwamiti na ƙasashen da ke da ƙarfin soja da ƙarfin tattalin arziki wanda zai zama duk matsalar da ba za a iya zartar da ita a cikin taro ba to sai a ba waɗannan kwamiti su za su zartar da ita wannan shi ya kawo aka kafa UN Security Council abinda ake cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen membobi guda biyar masu kujera ta dindindin kamila ankara sai ya zama abin da aka baro jiya ya sake dawowa wayannan dai ƙasashen da suka mai da mutane bayi suka yi mutane mulkin mallaka sai kuma suka sake dawowa har yanzu suke juya duniyar kasar da bata bi ra'ayinsu ba majalisar dinkin duniya ta kakaba musu takunkumin tattalin arziki a karya ta a kawo bala'in da ake bukata a saka mata kasar da ba a yarda da shugabanninta ba a shirya yadda za a je da tsiya-tsiya da karfin soja da sunan majalisar dinkin duniya ta zarta a hambarar da gwamnatin wannan kasa wannan shine abin da aka ci gaba da yi wannan bai ishe su ba suka ga cewa sai sun rike tattalin arzikin duniya ya zama a hannun su yake ya za su shi rike tattalin arzikin duniya wannan ya kawo aka kafa babban bankin duniya wato world bank wannan shi ya kawo aka kafa imf domin a ga dukiyar duniya suke gudanar da ita ƙasa kuna zaune za a bullo da doyin da za a karya tattalin arzikinku bayan an karya sannan a zo a ce za a ba ku bashi bashin da sharuɗa da ƙa'idoji wayanda ƙarasa kashe ku za a yi karshe kamin ku ankara an kakaba wa ƙasa bashi bashin da ko yan ƙasar za a ɗauka sai da su da ɗaɗɗaya saboda ninkuwar kuɗin ruwa da bashin yake yi ba za a iya biyan wayannan basu suka ba da haka aka sake zuwa aka sake mamaye dukiyar kasashen afirka duk abin da ƙasar ku samu ya zama iya ruwan bashin ma take biya bayan wannan za a amfani da abin da ake ce multinational companies su ne kamfanoni waɗanda suke da rassa a ƙasashen duniya daban-daban wani abin da zai baku mamaki a ƙididdiga da aka yi a ƙasashen duniya cewa su wane da suka fi arziki daga ƙasa zuwa ainihin kamfanoni sai da aka samu daga ƙasashe zuwa kamfanoni guda ɗari da ashirin cewa su suka fi kowa arziki a duniya amma kusa abin da zai baku mamaki wayannan ƙasashe guda ɗari da hamsin da aka samu da kamfanoni sai aka samu tamanin da shida kamfanoni ne masu arzikin wayanda kasashe ne su ne suka ɗauki sauran kasan wato kenan kamfanoni masu arziki har sun fi kasashe masu arziki yawa a duniya wayanda wannan kamfanonin da su ake amfani a karya dukkan ƙasar da ta ba za ta miƙa wuya ta zama baiwa ga wayancan tsofin turawan mulkin mallaka waɗanda suka yi wa ƙasashen mulkin mallaka ba a baya tana yiwa a samu wasu shugabanni su yi tawaye su ce ba su yadda ba ko sun waye ko za su bude ido akwai bukatan a ɗauki mataki a kansu wannan shi ya kawo ƙirƙirar CIA ita kuma za a bi ta ƙarƙashin ƙasa duk wani shugaban da ya ce zai yi tawaye ko ba zai miƙa musu wuya ba a yi sunkuru ta ƙarƙashin ƙasa a aika da shi barzahu akwai shugabanni da dama da irin wannan ta same su hatta a nan kasashen afirka hatta a nan najeriya akwai shugabannin da akwai tuhuma mai karfin gaske ta cewa ta irin wayannan hanyoyin aka ingiza su zuwa barzahu wannan sai ya zama tsohon mulkin mallakan da ake wa al'umma ta nan aka sake dawo da shi ba nan zai bata maka rai ba hanyoyin da ake bi a ƙara gallazawa hatta hukumar lafiya ta duniya world health organization ita ma tana cikin irin wayannan cibiyoyin wayanda aka kafa su domin a tabbatar da cewa an murƙushe duniya an mata mulkin mallaka rana ɗaya sai a kirkiro wani rigakafi wanda zai iya cutar da 'ya'yanku da jikoki watakila ba da amincewarku ba da yardarku ba sai a ce majalisar lafiya cibiyar lafiya ta duniya ce ta zartar sai an yi an kai shi majalisar ɗinkin duniya ƙarshe a shigo da shi shugabannin ku ko sun yi ko sun so in dai suna so su gaba da shugabancin dole su yi biyayya a zo da tsiyatsiya tsiya a ƙaƙaba muku a haifan muku da matsalar da ake so a haifan muku kenan me ya jawo wannan abin da ya jawo wannan shine ba musulmai ne ke jagorancin duniyar ba gaba ɗayanta wannan yana nuna musulmai cewa ko dan ita duniyar karan kanta a cece ta ita duniyar karan kanta a tsamo ta daga halin da take ciki a ceci mutanen duniyar da mai sallah da mara sallah hatta dabbobi da kadangaru da kwari da ainihin tsuntsaye da ainihin ciyayi da tsirai su ma su samu albarkaci ya zama wajibi musulmai su haɗa kansu domin samun wannan nasarar saboda akwai mas'uliya ta duniya da take kansu kuma daga sanda suka rasa wannan shi ya kawo duniyar karan kanta ta samu kanta a halin da take ciki Allah ka gafarta mana matsala ta biyu musulmai suna da bukatar su haɗa kansu ba don komai ba sai saboda su ceci kansu kuma su ceci musulunci daga halin da yake samun kansa na ƙasƙanci da wulakanci da tozarta a duniya daga kowane gefe na duniya wanda idan ba sun haɗa kai ba ba su iyawa ku lura Amerika ce za ta yaƙi ƙasar Iraki ta fi ƙasar Iraki yawan soja ta fi ƙasar Iraki makamai ta fi ƙasar Iraki ƙarfin tattalin arziki amma saboda ta san muhimmancin haɗin kai ita kaɗai ba ta je ta afkawa ƙasar Iraki ba sai da ta nemi goyon bayan wasu ƙasashe ta haɗa kai da su saboda sanin da ta yi na hatsarin rashin haɗin kai kamin ta iya auka mata domin ta cimma burin da take so ta cimma kenan wannan yana nuna wajibi ne ga musulmai su haɗa kansu su dunkule su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin fuskantar ƙalubale wanda yake gabansu me yake nufi da wannan Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma idan kana karanta shi tun daga baƙar har zuwa nafi ba za ka taɓa samun aya ƙwara ɗaya tallin talba banda aya guda wacce take cikin suratul anfal inda Allah ya kawo wata mas'ala yace musulmai ku yi koyi da wanda ba musulmi ba a ko'ina ana hada musulmi ne ya koyi da wanda ba musulmi ba amma da aka zo wajen matsala ta haɗin kai sai Allah ya ce mu yi koyi da su sai ya ce wanda zina kafaru wanda kafaru babu ba'abuhum awliya'u ba'd na'am illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiya. Allah madaukin sarki ya ce wanda zina kafaru waɗanda suka kafurta babuhum awliya'u ba'd sashin su masoyan sashi ne sashin su mataimaka ne ga sashi sashin su majibintan lamuran sashi ne sashin suna damuwa da matsalar da sashi suka shiga ciki sai Allah ya ce illa taf'aluhu ku ma musulmai idan ba ku zama haka ba Allah ya ce takun fitnatun fil ardi wata fitina za ta kasance a cikin ƙasa wa fasadun kabir da banna babba kenan rashin haɗin kan musulmai idan musulmai ba su zama sashin suna son sashi ba sashin suna taimakon sashi sashin su yana mara wa sashi baya Allah madauki sarki ya ce wata fitina da wata banna babba za ta faru a bayan ƙasa saboda haka mai koyi da waɗanda ba musulmai ba in ji Allah wajen yadda suke ƙoƙarin haɗa kai wajen yadda suke taimake taimakekeniya wa junansu Allah ta'ala ya samu dace idan kana karanta alƙur'ani mai girma duk inda ka ga Allah ya siffanta masu imani za ka ga ya siffanta su da cewa a dunkule suke masu son juna ne masu haɗa kai ne sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ana nan maje ka cikin suratul tauba suran nan mai zafi wata ko bismillah ba a farawa da ita Allah madaukin sarki yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd na'am ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله madaukin sarki ya ce wal mu'minuna wal mu'minai maza da mu'minai mata Allah ya ce ba'dhum awliya'u sashin su masoyan sashi ne sashin su masu taimakon sashi ne sashin su masu na murran sashi ne inji Allah madaukin sarki hum auliya ba'd ba ta kuskure suna kuskure amma in an kuskure ya suke yi ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar sannan suna hana mummunan aiki ɗabi'ar musulmai shine idan wannan yayi kuskure sai a same shi a masa nasiha in wannan yayi ba daidai ba taya masa wa'azi a yi san masa da sako kai kuma idan an maka wa'azi an yi san maka da sako ka ji tsoron Allah ka karbi wa'azin da aka maka ka rike shi gamgam ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah suna tsaye da sallah zaka gan su an cika a masallaci an hada sahu an hada kafa da kafa an hada kafada da kafada jagoran su guda ɗaya liman a gaba yana ba da sallah in ya kai fatiha a ce amin kaban masallaci zai tsage in ya duka a duka in ya dago a dago in ya sunkuya a sunkuya in ya kabbara a kabbara in ya sallame a sallame da kai kalle su a cikin masallaci kai ka san akwai soyayya akwai kauna a tsakanin su ya ku bayin Allah ya za ku haɗu a masallaci guda kuna sallah kun haɗa ƙafa da ƙafa kun haɗa kafada da kafada wannan na jin haushin wannan wannan na gaba da wannan wannan na ƙiyayya da wannan tsakanin wannan da wannan gulma sai an namimanci sai kin bibi sai tsuguni tashi sai raɗa sai tsuguni tsoro kai sai kiti bibi da kwatu balbal da da wani irin bala'i ne wannan yaya za ku haɗa kafada ba ku haɗa zuciya ba sai ka samu tsakanin liman da ladan bashiri tsakanin ladan da kwamiti bashiri sai rikici sai rigiba ina kuka samo wannan wa yuqimuna sala wa yu'tuna zakka sannan suna ba da zakka saboda ita ma tana rage gaba tsakanin al'umma yanzu misali ɗauka kana da mata guda uku kana gidan haya ka gagara biya an baka notice kana wasan buya da mai gidan hayan matanka biyu suna da ciki sun kusa su jure baka da masara ba tattasai ba manja baka da sisi ɗakin na yoyo yara biyu an koyo su daga makaranta duniya ta maka daurin har ta kulle ka sama ta kulle kasa ka kwana ba kai bacci ba kana tunanin ya za yi gari na wayewa sai kawai ka ji wani ana hon da mota a kofar gida leko da za kai sai ka zo wani alhaji na anguwarku ya zo da wata shiyar mota irin motar nan da kamar tana zama a danin tebul tana breakfast da za da dina ka ce alhaji lafiya nan gidan ka zo ya nan na zo wajen wa ya ce wajen ka na zo da gaske ya ce kwarai da gaske me ke faruwa sai ya danna remote control sai budda mota sai ya bude sai ya fito sai ya ɗauko irin jakan nan da ake cewa Ghana must go sai ya miƙo maka kuɗi ne a ciki alhaji lafiya ya ce zakka na fitar haƙƙin ku ne na dai na kawo maka shiga cikin gida ka danna da gudu ka shiga cikin gida ka miƙa uwar gida kace tura ƙarƙashin gado ta tura ƙarƙashin gado matsala ta riga ta warware komai ya tafi daidai sai ka fito kana fitowa sai ka samu wani ɗan iskan gari ya ci kwalar alhaji nan ya haɗa shi da mota da Allah idan ka zo mai za ka yi hakuri za ka bada ya za ka yi A a ranar ko shago da makason ba za su bi ka iya ba da boxing da laushi ba saboda ya yi ne ya ba ka zaka ko da sallah ya kwana yana yi a masallaci ya fito sai aka shaƙe shi in ka kokari ƙoƙari ka raba in baka yi ƙoƙari ba ka ce in jifa ta tsallake kanka kan kowa ba ta fada amma da yake zaka ya ɗauka ya baka ta cire gaba ko bata cire gaba ba shine wayu yi utunan zaka wa Allah wa rasula a dunkule suna yi wa Allah biyayya a dunkule suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya sai Allah ya ce ula'ika waɗancanenka wayannan mutane malamai suka ce ula'ika ismul ishara ne akwai ula'ika akwai ha'ula'i kilahu masmu ishara dukkan su asma'ul ishara ne amma malamai suka ce ula'ika lil ba'idi wa ha'ula'i lil qarib in an ce ula'ika wayanda ake nuni zuwa gare su suna nesa in an ce ha'ula'i suna kusa to wani irin nisa ne suke da shi da aka ce ula'ika ana nuna maka aljannar hawa hawa ne ba hawa na ɗaya suke ba ko na biyu ko na uku a can ta ƙololuwa suke ko ka shiga aljannar daga ƙasa za ka rinka hangen su linzami ya fi ƙarfin bakin kaza shine ula'ika sayarhamuhumullah waɗancananka da sannu Allah maɗaukin sarki zai ji kansu inna Allah azizun hakim lalle Allah maɗaukin sarki mabuwayi ne sannan lalle Allah maɗaukin sarki hakimun gwani ne wannan ayar tana nuna wa musulmai muhimmanci da ke cikin son juna muhimmanci da ke cikin ƙaunar juna to yaya aka yi za ku bari jam'iyyun siyasa su rarraba kanku kai ana nan ma sai dan birni ne ka hadace Qur'ani daga bakar hannasi da Allah ka kawo mun aya inda Allah madaukin sarki yace wal PDP yuna, wal PDP yati babu babu babu aya ka tabbata babu wal yuna. wal anpiyatu eh, babu wal yuna. wal cpc باب والأبجيون والأب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ورسوله بعضهم أولياء بعض والمؤمنات بعضهم أتباع بعض نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أكتمي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أنا لما ظننت كتكين سورة الماء يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله ما دوكي سركية إنما وليكم الله abun sani kawai waliyinku shine Allah mun ce kalmar wali tana bada ma'ana guda uku ma'ana ta farko ma'anar mataimaki ma'ana ta biyu ma'anar masoyi ma'ana ta uku ma'ana ta majibincin lamari wasu malamai suka ce ma'ana ta hudu shine ma'ana ta kusanci shi yasa idan za a aure da yarinya sai a ce a kira waliyinta wane ne waliyinta mafi kusanci da ita fuskar jini wato kenan wannan shine ma'ana da kalmar waliyi take bayarwa ma'ana kenan majibincin lamarinku masoyinku mai taimakonku na kusa da ku shine Allah Allah madaukakin sarki wa rasuluhu da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wallazina amanu da masu imani masu imani su yan uwanku masu imani su yan uwanku su yan uwanku su kuke da alaka da su wasu masu imani allazina yuqimuna sala waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakka suke ba da zakka wa hum raki'un suna yi wa Allah madaukin sarki ruku kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar alaka ta imani ukuwa imaniya ukuwatul islami ya qaumi tunadina bihanu hakiku ya qaumi amanina ukuwatu dini aqawamin ura nasabi ukuwatu dini fawqa mali yan uwataka ta musulunci ita take kira mu ya ku bayin Allah yan uwataka ta imani tana kira mu yan uwataka da tafi dangantaka ta jini yan uwataka da tafi zinari da azurfa yan duka da ta fi naira ta fi sitalin pound ta fi dola ta fi riyal ta fi deutsche mark ta fi ghana cedi ta fi euro ta fi ta fi ta fi dangantaka da ba wata dangantaka kamata dangantakar da kana ƙasa a matsayin ka na ɗan adam kana cefane kana cin tuwo kana kashi kana tutsari mala'ika da yake sama yana tallabe da al'arshin ubangiji yana maka addu'a yana nema maka gafara yana sama kana ƙasa yana sama kana ƙasa kana saban Allah bai saban Allah dare da rana tasbihi yake tahmidi yake ba wata alaka ba yadda zaka taimake shi ba abin da zaka yi masa yan uwantaka imani kawai ta hada ku a sanadiyar wannan ƴan uwantaka imani mala'ika yana sama mala'ika mai daraja mala'ikan gefen al'arshi mala'ikan da ke tallabe da al'arshi yana maka addu'a yana roƙa maka gafara saboda imani ya hada ku kana ƙasa yana sama kai allazina yahmiluna al'arsha wa man حوله يسابقون بحمد ربه ومن عرك ومن حوله يذرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله يسعى الذين يحملون العرش mala'ikun da ke tallabe da al'arshin ubangiji wa man haulahu da mala'iku da ke gefen al'arshin ubangiji me suke yi yusabbihuna bihamdi rabbihim dare da rana safiya da maraice a kowane lokaci suna tasbihi suna tsarkake sunan Allah suna tahmidi suna godiya ga Allah suna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi suna imani da Allah bayan wannan waye ta wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna roƙa wa masu imani gafara ku ce Allahu akbar malaika yana sama yana roƙa maka gafara saboda yan uwantakar musulunci kai kuma kana gaba da musulmi ɗan uwanka kai kuma kana ƙeyya da musulmi ɗan uwanka kai kuma kake kulla musulmi sharri kai kuma kai ke bude baki ka bata musulmi kai yan siyasa ku shiga taitayinku yan siyasa ku shiga taitayinku 'yan siyasa ku ji tsoron Allah 'yan siyasa ku yi gyara wai me yake kawo ne kan sai ga ɗan siyasa wai idan irin wa takarar takararsa kamfen saboda kawai jam'iyya ta hada saboda kawai jam'iyya ta hada zai iya tsayawa ya faɗi ƙarya da gaskiya domin ya ga ya gyara shi ya nuna ba mutumin kirki kamar shi amma idan ba jam'iyyar su ɗaya ba duk kirkin ɗan takarar duk muhimmancinsa duk natsuwarsa da hankalinsa da imaninsa da adalcinsa zai iya tsayawa ya masa ƙarya zai iya tsayawa ya masa shan zai iya tsayawa ya masa yarfe wai dan me zai yi wannan wai zai yi wannan saboda ya bata shi ai ba jam'iyyar su ɗaya ba wai wannan shi ake cewa siyasa ba siyasa sunan wannan ba wannan sunansa hauka sunansa hanyar tafiya jahannama a Najeriya nan an kai matsayin da aka samu wani yana wasa dan takararsa na siyasa kun san wani bala'i da ya masa kirari ya masa kirari can sai wata magana sai ya ce shi ya tabbatar yadda dan takarar sannan yake da kirki yake da kyau da a ce yau Allah zai turo wani annabi a duniya yake ranka da da kai Allah zai turo don duk kwaliti da annabi yake da shi kai ma kana da shi wai da Allah zai turo annabi ga annabin da za a turo sai nuna dan takara tashi wai saboda duk wani quality da annabawan Allah suke da shi dan takarar yana da wannan quality ko sai da abubuwan mamaki yana faɗin wannan magana sai ji idanunsa na kaikai shafa idan da ya sai idan ya rufe dip ya zama makaho yanzu magana da nake da an kai shi Germany an kai an nausa an buga an furmutsa likitoci da mai jan kunne da mai bakin kunne da mai koren kunne da wankan tarwada da wankan karfasa da wankan kwado duk sun buga an gagara dawo da ida wannan wai ɗan takara idan suna tare idan ba kwa tare da mutum za ku fito a rediyo ku ta sharri ku ta ƙage ku ta ƙazafi ku ƙirƙiro ƙarya ku manna masa wai musulmi na ɓata musulmi musulmi na yi wa musulmi sharri musulmi na yi wa musulmi ƙage a daidai lokacin da mala'ika na sarwa yana roƙa ba mai imani ɗan uwansa a nan ƙasa gafara kai kuma kana nema wa mai imani ɗan uwanka sharri kana tona masa ramin mugunta kana tona masa bala'i ku ga yanzu halin da ake ciki a Najeriya wallahi sau da dama ka ga idan ka ji an ce maka mutum ya yi kwangila fayil ɗin ya makale wani ya take fayil ɗin dan kwangilar musulmi ne to in ka bincika wanda ya kwangilar mai wanda ya take fa'al din shi ma musulmi ne in ka ji an murkushe wani a office an hana masa promotion in ba sa ba sai ka samu wanda aka murkushe musulmi wanda ya hana promotion din musulmi in ka ji an sayar wani dan uwa da kaya jabu an rantsa masa an ce kayan original ne in ba sa ba sai ka samu wanda ya sai kayan musulmi wanda ya yi a ringizon musulmi idan ka ji an yi wani damfara in ba sa ba sai ka samu mai kai wai yaya za yi wanda ba musulmi ba ba a yadda ba a halatta maka ka masa sharri ba to yaya za ka yi da wannan zunubin da bala'in a ranar tashin alkiyama kana yi wa musulmi dan wanka sharri wa lil ladina amanu me suke fada cewa suke rabbana wa ita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka yalwaci komai wajen ilimi ka ta yalwaci komai ya Allah ya Allah abinda muke roƙonka in ji mala'iku fagafir ladina tabu ya Allah a ƙasa akwai wasu masu imani amma suna da rauni suna saba maka su zo su tuba ya Allah in sun tuba ka gafarta musu karbi tuban su ya Allah takatar lil ladina tabu ba tabu sabilaka suka bi hanyar ka ya Allah ya Allah ka gafarta musu wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsallakar da su daga azabar wutar jahim gashi mala'ika yana roƙa wa ɗan adam gafara kai kuma kana masa sharri kai ala Allah yana faɗa ƙur'ani mai girma Allah madaukin sarki yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Wankuru ne matallai alaikum wa ilmantun adama fa Allah fa baina ƙuluwa. Ya cika la'allakum ta haduwa. Allah ya ce wa'a igiyar Allah in Allah maɗaukin Sarki jami'an gabaɗayan ku. Allah ya ce wa na tafar da kuka da kuna raba. Ku rike igiyar Allah, menene ne wasu malamai suka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hablullah wasu malamai suka ce hablullah alquran kenan ana kiran al'ummar duniya duk kowane musulmi ya zo ya riko da igiyar Allah da an yi riko daga igiyar Allah ay rike alkur'ani an rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah to babu sauran wata matsala musulmai kansu zai ainihin hadu da zan manta ba yau ne da nake sauraron kaset wani yana magana yana cewa yan izala su suka rarraba kan musulman Najeriya su suka wargaza su su suka daidaita su wannan magana ba gaskiya bane tuhuma sai aka yi wa ahlus sunna ba bisa gaskiya ba a kamin izala ta zo Najeriya kamin izala a kafa kungiyar izala a Najeriya ai a Najeriya akwai ɗariƙu mabambantan ra'ayi kuma kowace ɗariƙa tana faɗa da ɗariƙar ƴar uwarta ba ta sallah a masallaci ɗaya ba ya daɗa wannan ɗariƙa ya karɓi wurin wannan ɗariƙa ba ba ya zai dan wannan dariƙa ya ziyarci shehu wannan dariƙa ba idan ya ziyarce shi ko ya karbi wurdinsa ya yi ridda daga cikin sa kamin izala ta bayyana akwai wannan a cikin Najeriya ko babu a cikin Najeriya kenan abin da ake magana a kai dan na ce bi Allah dan na ce bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ce a rike Qur'ani a rike sunna a watsar da abin da ba Qur'ani da sunna ba ta Annabi Muhammad wani abu da ya zo ta bayan gida ba ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a watsar da shi wannan ba yana nuna na raba kai kan al'umma bane a ni ne ma mai hada kan al'umma domin hanyar da za a hada kan al'umma su hade su dunkule shine a hada su akan kalmar shahada shine a hada su akan alqur'ani a hada su akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ake hada su domin Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada mana wanda ya aiko yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله Allah shi huwa allazi arsala rasulahu Allah shine wanda ya aiko manzansa ya aiko dan aikan shi ya aiko his messenger da me ya aiko shi bil da shiriya kenan idan kana neman shiriya ka tafi wajen dan aikan da Allah ya turo huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq da addini na gaskiya kenan in kana neman addini na gaskiya je ka wajen dan aikan da ya aiko ya turo dan aika ya ba shi shiriya ya kawo ya ba shi addini na gaskiya ya kawo huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah ya ce li yuzhirahu ala dini kulli domin Allah ya fifitar da wannan addini ya bayyana da shi ya ɗaukaka shi ya ɗora shi akan dukkan addinai gaba ɗaya ji Allah madaukin sarki kai wani zai ce wa ya shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa ya isa ya isa ya zama shaida da Qur'ani anan ya tsaya full stop da mun shiga uku ko da ba mu shiga uku ba ya ce ya yi so ban zo bai faɗi waye bane da an shiga rudu ko ba shiga rudu ba da kowa shi kenan sai zo ya ce shi ne ai ta wahala ai ta bala'i sai Allah ya yanke gardamar sai ya ce dan aikan da na aiko shine muhammadun Rasulullah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a wajen wa ake karɓar addini a wajen wa ake kwaikwayo addini ana kwaikwayo shi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan na zo na ce sai a bi Annabi Muhammadu bayin addini sai addinin da annabi Muhammad ya zo da shi ba a samun shiriya sai ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk addinin ba ta ofishin annabi ya fito ba addinin ƙarya ne kenan na raba kan al'umma bai raba kan al'umma ba wa ya raba kan al'umma kai ka raba kan al'umma kai da Allah ya ce ya turo annabi Muhammadu sai kai ma ka lokaci ka a kai ma ga naka shi ma yana da muhalli ai shi ma mai daraja ne ai shi ma zaɓaɓɓe ne ai shi ma na musamman ne ai zaɓaɓɓu ai ai ai kai let me ask you a simple question da ka ce zaɓaɓɓe ne faɗa mana wanda ya zaɓe shi wai zaɓe shi duk nan da kuka ce zaɓaɓɓu ne wa ya ce ya zaɓe su kun ce zaɓaɓɓun Allah ne ina Allah yake ya zabe su ku faɗa mana inda Allah yake ya zabe su in ba ƙarya ku kai wa Allah ba kai ina Allah yake ya zabe su wai ana ramma bari in tambaye ka wai idan Allah ya zabe mutum shiru yake ko faɗa yake idan Allah ya zabe mutum shiru yake ko yakan ce wani na zabe shi kai ana ramma je ka cikin suratu Ali Imran Allah madaukin inna Allah hasafa Adam lalle Allah ya zabe annabi Adam wa ya zabe shi wa ce ya zabe shi a ina wannan ayar daga ina aka samo ta wa nuhan ya zabe annabi nuhu a ina ya faɗa inna Allah qafa adama wa nuhan wa ala ibrahim Allah ya zabe annabi ibrahim da iyalan gidansa a ina ya faɗa wa ala imran da imran da iyalan gidansa wa sai ya zabe su to kai na ka faɗa mana inda aka ce an zabe shi ana rama kawo mana aya inda Allah ya ce inna Allah qafa jelani wa kailani wa rad kawo mana aya bismillah kai ku ce Allahu akbar to amma na raba wadannan su kare Allah madaukin sarki ya zaba ci daga nan je ka cikin suratul araf kana ya musa inni sabatuka ala an bi risalati wa bi kalami fa kun ba'atuka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atatuka wa kun min ash-shakirin Allah madaukin sarki ya ce ya musa ya kai musa ya Musa Allah ya ce 'Ya kai Musa.' inni safaituka ala nasi lalle ni na zabe ka kan mutane wa ce ya zabe shi a ina idan nace annabi Musa Allah ya zabe shi in ka ci kwana ta zan kawo hujja ko ba zan kawo ba me zan ce maka kana ya Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati na baka appointment ka zama manzo wa bi kalami nake magana da kai ba tare da wasu ta mala'ika ba Allah yace fa kuzma ataituka rike wannan abin da na baka inji Allah wa kun min shakirin ka zama cikin masu godiya wane ne yace ya zabi annabi Musa alaihi salam kai Allah baban nan da ka cikin suratul nahl sai ka لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم كيف الله أكبر ألا يتعين إبراهيم لأن إبراهيم كان أمة يا كفن سيجا قولا أبو كوي قانتا mai tawali'u in ji Allah qanitan lillahi mai tawali'u ga Allah hanifa ya kauce wa bata ya miƙe ƙyan bisa shirya tauhidi sak shirka sam hanifa kenan shi ne hanifa Allah ya ce wa lam yakun minal mushrikin bai cikin mushrikai inji Allah sai Allah ya ce shakiran li al'umihi annabi Ibrahim mai godiya ne ga imomin Allah ijtabahu Allah ya zabe shi Wahadahu Allah ya shirya da shi ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya kenan annabi ibrahim Allah ya ce ya zabe shi ko ya ce ya zaɓe shi ba idan na ce annabi ibrahim Allah ya zabe shi akwai wanda ya ce ya kare tari je ka ala imran mace ma Allah ya zaba sai da ba bada labari in qalatil malaikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki sannan wastafaki ala nisa'il alamin Allah ya ce ya ce maryam inna Allah ki Allah ya zabe ki wa haraki ya tsarkake ki ki ya zabe ki ala nisa'il alamin a bisa matan talikai wayanda kika rayu da su wa yace ya zabe Maryam a ina kai ana ramma je ka cikin suratul Sa'ad, Allah sai kirgo wasu annabawa sai yace ulaika ulaika ne wa yadda indana وإنهم عندنا لمن المصطفين على خير الله ما يكي سركي با يكرك وسو أنبوا تيتي وإنهم لله سوى إن أنبوا عندنا وجمع إن جاء الله لمن المصطفين الأخيار suna daga zaɓaɓɓu wa'anda Allah maɗaukin sarki ya zaɓe su kai ana ramma bannan taki daga nan je ka cikin suratul al'ami akwai wasu zaɓaɓɓun bayi da Allah maɗaukin sai kirgo sai da ya kirga mutum ɗaɗɗaya annabi ɗaɗɗaya guda goma sha takwas Allah ya ce ya zaɓe su je ka cikin Allah ya ce wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim ala mun samu daya darajati man nasha sai Allah ya ce inna rabbaka hakimun alim akwai saura akwai saura wa habina lahu ishaqa ya abuba kullan hadaina akwai saura nuhan hadaina min qabl akwai saura wa min wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun وكذلك نجد المحسنين أسوي سورة أسوي على الله يسي وزكريا ويحيى وإيسى وإياس كل من الصالحين أسوي سورة أسوي سورة أسوي وإسماعيل ويسع ويونس ويوقع على غما سي كلهم فضلنا على العالمين مجاهدة سوكتموا الله يزعل ومن وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم الله يتبع لغما ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم آمنت الله يتبع لغما ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا ما أقول أنا duka wa يا ya الله su تو ina كفر أمر إلا ka faɗa mana wai in ka ce kai naka zababbe ne zababbu Allah ya faɗe su kai ai ma zababbu su kare ba je ka tura tu shura akwai wanda Allah ya ce ya zaba shar'a lakum min ad-dini ma wasaina bihi nuha ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa ana qimudin na'am ana qimudin wa فاعترفوا به فعلتي كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وإذا نسأل لما الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب كشكرت إنا أوحينا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيون من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا to kawo mana yau ne mu ne mu mana ya abu babu Allahu akbar to kenan raba kan jama'a ni da nace aji Allah aji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wayanda su aka samu a Qur'ani ko kai daga ka kawo ni kace zabe ne muka bincika Qur'ani muka samu baya da rijista wa ya raba kan jama'a kenan kenan wannan ba ake cewa raba kan jama'a ba wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku raba wallahi wa'azi da hulza muna yi a Najeriya da lungu da sako muna watsar da bid'a a bi sunna wallahi neman haɗin kai da soyayya da ƙauna ita ce kawai ta kawo wannan domin nauyi ne Allah ya ɗora wa duk wanda Allah ya fahimtar da gaskiya ya isar da ita inda ya kamata a isar da ita wannan ne dalilin da yasa muka tashi tsaye ba dare ba rana ba lungu ba sako ko ina a je a shigar da sunna kuma lillahi bayan Allah suna ganewa sunna ta tafi ta shiga kasuwa ta shiga ofis ta shiga gida ta shiga ɗakin uwar gida ta shiga ɗakin tsakar gida ta shiga ɗakin kuryar gida ta shiga ɗakin amarya ta shiga sakatariya ta shiga gaman hau ta shiga ta shiga kenan wannan ba raba kan jama'a ake kiran shi ba me ake sa hada kan jama'a kauna da soyayya in ka samu alkhairi ka isar da alkhairi zuwa wanda ya kamata a isar da shi shine wala tafarraqu Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukin sarki ya akan in kuntum a'dan da ku abokan gaba ne tsakanin yan kabilar aus da yan kabilar kazrat an yi tsawon shekaru ana faɗa da juna yahudawa na ƙara ruru ta wutar gaba tsakaninsu su suna ta yaƙi su kuma suna neman kuɗi sun mamaye tattalin arziki gaba ɗaya amma da yake faruwa musulunci ya zo ya hada kansu sai ga ya sun dunkule sun zama tsintsiya madaurin ki ɗaya shine waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an kai larabawa kamin zuwan musulunci an kai matsayin da akan kare sai a kashe sama da mutum arba'in saboda kare amma ku sauna abubuwan mamaki lokacin da aka ci kasar andalus wani abun mamaki ya faru wani dattijo yana gona yana aiki a lambunsa sai ga wani matashi musulmi ya faɗo cikin lambu yana zuwa ya ce baba mutane na bina za su kashe ni nema mai inda zan ɓoye akwai ɗakin gona sai dattijo ya tura yaron a ciki ya ɓoye shi a ciki ya gaba ɓoye shi kenan sai ga mutane suna tsallakowa suna shigowa ba ga baka ga wani matashi ba sai ya ce na gan shi yi nan sai ya nuna musu ta wajen ɗakin amma da isharar da za su ɗauka ya wuce ne sai aka yi ta tsallaka katanga aka tafi neman shi ba a same shi ba can sai ga mutanen sun dawo suka ce ka san me ya faru dattijo ya ce a suka ce wannan matashin ɗanka ya kashi <coughs> kuma dattijon ɗansa kenan ƙwara ɗaya tun lintilban da shi bai da wani ɗa sai ga gawar yaron an shigo da ita nan take aka yi mata wanka aka yi abubuwa aka sa likafani dattijan da kansa ya limanci aka yi wa gawar sallah bai iya gaya wa mutane wanda ya kashe ɗan nasa yana cikin wannan ɗaki ba sai da mutane suka watse da tsakar dare sai dattijan ya zo da doki da guzuri ya fito matashi matashi ya fito ya ce yaron da ka kashe ɗana ne wannan matashi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi baba ba da gangan bane ka je yadda abin ya faru da kuskure dan shi kan wani saboda wani abu ya haɗa ku baka samu dama ba sai kai wa ɗanka wasiya ka ce ko na mutu a duniya abinda na nake so kamun ka ɗauko mun fansa kan wani musulunci ya rime su ya sun koma za iya sun koma za iya za iya su sun koma za iya sun koma za iya sun koma za iya sun koma za iya su sun koma za iya za iya za iya sun koma za a iya fa asbahatu gari bi ni'matihi da ni'mar Allah ikiwana kun zama ƴan uwan juna kun zama masu ƙaunar juna idan abu ya samu wannan in za a tsallake ruwa wannan sai ya duka ya ce wannan ya hau bayi shi wallahi akan je fagen daga a harbo kibiya za ta samu musulmi musulmi ya danno da gudu ya tare ta dirka a kirjinsa saboda musulmi dan uwansa ya tsira kai sanda aka je yakin yamruk ku duba fiki sira na shehu malami albudi wani abin mamaki ya faru domin su Khalid ibin Walid suna kasar Farisa aka ba su umarni su taso daga ƙasar Farisa su dawo kasar Rum Khalid ibn Walid ya auna ya ga idan sai ya zagaya kamin ya isa ga musulmai tana fafatawa da sojojin rumawa ana iya yi musulmai illa akwai gajeren hanya sai dai sunan hanyar mutuwa don wata sahara ce da ba taɓa samun ɗan adam da ya iya ratsa saharar lafiya ba sai dai a fasa ta nan Khalid ibn Walid sai ce a fasa ta saharar mai rabar rayuwa ya rayu mai rabar mutuwa ya mutu an haɗu da shi a aljanna aka fasa sahara ga tsananin zafin rana kafa ɗan adam ba ta iya taka yashi raƙumi idan aka hau sai a yi wa raƙumin yawa saboda ba a iya takawa wahala ta kai da za a soke raƙumi ba don a ci naman ba don a matsa tumbin kashi kashin da ke cikin tumbin a rinka ɗigawa mutane a baki suna haɗewa bakin mutane ya bushe leɓe na farfashewa a samu damar haɗa yawo haka aka yi so fagen daga akwai wani bawan Allah ya tafi ya je duba ɗan uwansa ko a daji dan uwanka ya bata in zaka je neman shi tafi da ruwa to ya tafi da ruwa yana zuwa sai ya samu dan uwan sannan a kwance a ƙasa saboda tsabar kishin ruwa kamar zai mutu idanunsa a rufe ya mai magana bai ji sai ya samu ruwa ya shafa masa a fuska sai idanun dan uwan nasa suka dan bude yana ganin image na mutum amma bai iya gane waye sai ya ce ni ne dan uwanka wani na zo wajenka iya abin da ya iya faɗa na kwancen shine ruwa yace alhamdulillah na zo da ruwa hannunka ba zai iya rike goran da ruwan ke ciki ba saboda kayi laushi buɗe bakin ka irin ka zuba ma kana haɗewa sai ya buɗe bakinsa a zuba masa ya haɗe ya buɗe baki za a zuba akwai wani musulmi kwanci a gefe shi ma sai ya ce ruwa wannan dan uwan nasa sai ya rubi ya rufe bakinsa ya yi ishara da hannu bai iya magana a kai wancan musulmin ya sha shi ba zai iya sha ba ga dan uwansa da jiki cewa yayye da shi yaki bai da zabi dole ya wuce wajen wancan ya je zai ba wannan ruwa ya sha sai can gani a gefe ya ce ruwa shi ma wannan sai rufe bakin sai ya ishara akai wancan ya wuce kamin ya isa wajen wancan saboda tsaba kishirwa wancan din har ya mutu ya cika ya dawo wajen wannan na tsakiya kamin ya iso shi ma ya cika ya danno da gudu ya zo wajen dan uwansa kamin ya iso shi ma ya cika su uku kowa ya yi shahada saboda ba zai iya shan ruwa ba ga musulmi na jin kishirwa. ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku musulmai haka alaƙar mu take haka soyayya mu take wannan shine gadon da aka bar mana me muka yi da wannan gado yaya aka yi tsakanin ku aka samu gaba tsakanin ku ake samun kiyayya ba dan komai ba watakila saboda duniya fa idza ra'aita rajulaini yaqatatilan fa min ajli dunya salima ayyuhal wai wannan duniyar ne yake me nauyin ta yin an ɗora ta a sikeli me ce ita duniya da saboda ita za ku yi ta fada ku yi ta rigima da juna da sunan wannan dan jam'iyya kaza ne wannan dan jam'iyya kaza ne kai abdullahi ibn amr radiyallahu anhu yace wata rana muna cikin masallaci wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce sai ya alaikum rajulun min ahli janna yanzu nan dan aljanna zai shigo cikin wannan masallaci wato yanzu da dan aljanna zai bullo annabi yana faɗin wannan magana sai aka kurawa inda annabi ya ishara ido kallo ya koma sama kowa yana kokarin ya ga wane ne zai bullo sai ga wani mutum ya bullo fakiru min fuqara al madina talaka cikin talakawan madina bayan wani lokaci nan sai annabi ya sake cewa sai dalilu alaikum rajulun min ahli janna dan aljanna yanzu nan zai bullo muku aka kula ido sai ga mutumin nan nan nan shi ya sake bulluwa, bayan wani lokaci annabi ya sake cewa sai qaliwa alaikum rajulun min ahli janna dan aljanna zai bullo kawai sai aka ga wannan mutumin shi ya sake bullowa kai Allah ibn Amr yace dole sai na zama dan leken asiri na bi mutumin nan na je gidansa domin na gano wace ibada yake wa Allah domin ni koyi yazo ya same shi so gaisa yace ya kai wannan bawan Allah na dan samu rashin jituwa da iyalaina na yi bakance ba zan koma wajensu ba sai bayan kwana uku saboda su samu damar hucewa ina so in ka amince ka ban masauki in zauna gidan ka danna cika wannan bakance yace babu matsala zo ka zauna na sai aka yi sa kuma daki ɗaya za su kwana tare da mutumin da daddare har gari ya waye Abdullahi ibn Amr bai bacci ba ya yi kaman ya rufe ido amma ba bacci yake ba baccin zomo yake yana jira ya ga nafila raka'a nawa mutumin yake mutumin ya ga kai ba wata nafila da ya yi da daddare da ya dan yi sa guda biyu ya faɗi ya ta bacci sai da asuba sannan ya tashi ya yi musiri, ya ce tashi mu tafi masallaci ya ce to watakila azumi yake gari na wayewa sai ga girki an kawo ya ce tafaddal ya ga mutum ya sha girki da rana dare ya